Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyo a wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta alhamis da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su bayan labaran duniya akwai shirin duniyar mu a yau sai shirin nan na muryar masu saurare akwai shirin mu koyi harshen farsanci za mu kai da shirin afirka a yau waɗanda su ne abubuwan da za a saurara da daddar allah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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran hannayen jari a kasuwannin turai sun faɗi sakamakon durkushewar bankin SBB a amurka jam'iyyar pdp a najeriya ta janye karar da ta shigar ta neman inec ta ba su damar duba kayan da aka yi amfani da su a zaben shugaban ƙasar. rasha na yunkurin sasanta siriya da kuma turkiya don zuga labaran dalla-dalla hannayen jarin kasuwannin turai sun faɗi fiye da kashi uku cikin ɗari bayan fargabar da masu zuba jari suka nuna a kan fannin banki da sake haɗuwa da wata matsala da ta shafi kaso mai tsoka na hannun jarin bankin ba da lamani na ƙasar switzerland da aka sayar kasuwar hada-hadar kuɗi ta don jones a amurka ta fuskanci koma baya a cinikinta na ranar laraba hannun jarin bankin suez ya faɗi warwas bayan wanda ya fi zuba jari a cikin bankin ya ce ba zai yi sake bashi tallafi ba wannan na zuwa ne bayan durƙushewar bankin silicon valley na amurka a kwanakin baya an rufe bankin na svb ne a ranar goma ga watan maris ɗin da muke ciki wanda ya zama banki mafi girma da aka rufe a amurka tun bayan barkewar rikicin hada-hadar kuɗi a shekara ta 2008 daga bisani kuma a ranar 12 ga wata an rufe wani bankin ƙasar na daban da ake kira signata sakamakon hadarin da ke tattare da tsarinsa sakamakon haka darajar takardun hannayen jarin bankuna ta faɗi warwas hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta fitar da wani rahoto ranar laraba inda ta sanar da bacewar kimanin tan biyu da rabi na sinadarin uranium daga wani wuri a kasar libya sai dai hukumar ta iaea e ba ta yi karin bayani ba kan wurin da ya kamata a ce an adana sinadarin na uranium a wata ziyarar da suka kai a ranar talata masu sa ido na majalisar ɗinkin duniya sun gano cewa kwantenoni goma ɗauke da kusan tan biyu da rabi na sinadarin uranium a matakin yellow cake ba sa wurin da hukumomi suka ayyana su kamar da shugaban hukumar rafael grossi ya shaidawa kasashe mambobin kungiyar hukumar ta iaea e ta ayyana cewa za ta gudanar da wasu ƙarin bincike domin tabbatar da yadda lamarin yake libya ta yi watsi da shirin ta na kira makaman nukiliya a shekara ta 2003 a lokacin mulkin tsohon shugaban kasar muammar gaddafi babbar jam'iyyar adawa a najeriya ta pdp ta janye sabuwar karar da ta shigar ta neman tilastawa hukumar zaben kasar ba su damar duba kayan da aka yi amfani da su a zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 25 ga watan fabrairun da ya gabata jam'iyyar ta pdp da shugabanta atiku abubakar sun shaida wa kotun musamman da ke sauraron kararki kan zaben shugaban kasar a abuja cewa ba su da bukatar ci gaba da karar jaridar tribune ta rawaito cewa wani daga cikin lauyi na atiku da pdp wanda bai yarda a ambaci sunansa ba ya ce tun da farko sun shigar da karar ne saboda matsaloli da kalubalen da suka gamu da su lokacin da wakilan jam'iyyar da atiku suka je hukumar zaben domin a ba su kayan su duba kamar da kotu ta bayar da umarni jam'iyyar pdp da kuma lp dai manyan jam'iyyun hamayya na kasar a duk sun kalubalanci nasarar da ɗan takarar jam'iyyar apc mai mulki bola ahmed tinubu ya samu a zaben shugaban kasar inda suke ikirarin su ne suka lashe zaben to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran a wani lokaci yau laraba ne sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai isa jamhuriyar niger a irin ziyarce-ziyarcen da manyan jami'an gwamnatin amurka ke yi a nahiyar afirka ziyarar tasa a wannan kasa ta yammacin afirka za ta kasance ta farko da wani sakataren harkokin waje na amurka ya kai yaƙi da masu ikirarin jihadi a yankin na daga cikin ajandar ziyarar ta sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a kasar ta niger kafin hakan blinken ya ziyarci kasar habasha a jiya laraba shugaban kasar rasha vladimir putin ya tarbi takwaransa na syria bashar al-assad a birnin moscow a ranar laraba a duk lokacin da fadar kremlin ke kara zagi dantse wajen sasanta turkiya da kuma siriya wannan yunkurin na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan samun wani gagarumin sauyi ta fuskar diplomasiya a yankin gabas ta tsakiya na maido da dangantakar diplomasiya tsakanin iran da kuma saudiya a shiga tsakanin kasar sin ga kremlin shirya sasantawa tsakanin turkiya da kuma siriya abu ne mai matukar mahimmanci musamman a daidai wannan lokaci shugaba vladimir putin lokacin ganawa da takwaransa na siriya ya yaba da gagarumin sakamakon da moscow da damascus suka samu a yaƙi da ta'addanci na ƙasa da ƙasa a nasa ɓangaren bashar al-assad ya yi fatan ziyarar tasa za ta zama wani sabon mataki a dangantakar syria da kuma rasha to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To ga da sun barka dauke da labaran duniya yin sai sauran shirin mu da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamar sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau. shirin da wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa to a yau za mu dubi ne akan yarjejeniyar da aka cimmawa a tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da saudiya na mayar da alaƙar diflomasiya tsakaninsu bayan yanke wata na tsawon shekaru bakwai a ƙarƙashin shiga tsakanin ƙasar china za kuwa mai dubi ne akan wasu daga cikin fafan watsa labarun amurka domin ganin yadda suke kallon wannan shiga tsakani da china ta yi musamman da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana sanarwar da aka yi daga birnin beijing na kasar china cewa kasashen iran da saudiya sun cimma yarjejeniyar sake mayar da alakar diplomasiya tsakanin sudan da wasu watanni ya kasance abin da ya ɗauke hankalin kafin watsa labarun duniya sannan kuma a lokaci ɗaya yake nuni da damuwar da amurka take ciki bisa la'akari da rubuce-rubucen da kafin watsa labarun ta karkayi domin yana nuni ne da tasirin kasar china a cikin wannan yanki na yammacin asiya wanda tsawon shekaru amurka take jin cewa tamkar wani fage da ita kadai za ta rika cin karanta babu babbaka an sanar da cimma matsayar ne bayan kwanaki hudu da aka dauka ana tattaunawa tsakanin bangarorin biyu da kasar china take a matsayin mai shiga tsakani martanin farko da ya fito daga fadin mulkin amurka ta white house ita ce ta bakin john kirby wanda ya bayyana cewa saudiya ta rika sanar da amurka da tattaunawar take tafiya amma dai amurka bata taka rawa a cikin yarjejeniyar ba sai dai kuma kamar yadda aka zata kebi ya kora cewa shiga tsakanin na china yana nufin tana da wani tasiri a cikin yankin maimakon haka sai riya cewa matsin lamba ne daga waje da ya hada da matakin saudiya su ne suka tilasta wa tehran ta zauna a kan teburin tattaunawa sai dai kuma jeffrey fultman wanda tsohon jami'in diplomasiyar amurka ne kuma da ya zauna a wannan yankin na yammacin asiya ya yi furci da cewa rawar da ƙasar china ta taka ita ce mafi karfin tasiri wajen kulle jejeniyar a tashi mahangar fritman ya kuma ce za kuma iya fassara abin da ya faru da cewa wani bita da kulle ne da aka yi wa gwamnatin biden sannan kuma nuniya ce a kan da china take kara tasowa da karfi a duniya musamman ma da ta fuskar diflomasiyya. shiga tsakanin da ƙasar ta china ta yi yana nuni ne da da diplomasiyar ta take ƙara ƙarfi a cikin yammacin asiya musamman ma dai yadda wani yarjejeniyar take a matsayin wani aiki na diplomasiya wanda ya ci nasara kuma yake a matsayin mai nuni da cewa a nan gaba china za ta ƙara shiga cikin yankin da karfin da fi na yanzu ita ko jaridar wall street ta ƙasar amurka ta buga wani rahoto ne wanda ya kunshi cewa abinda da ƙasar china ɗin ta yi wani kyakkyawan misali ne a kan yadda ya kamata alaƙar ƙasa da ƙasa ta kasance jaridar ta kuma ce yadda tasirin ƙasar china yake karuwa a cikin yankin gaba ta tsakiya yana nuni da yadda ƙasar take a shirye domin ta taka rawa wajen warware saɓani da rikice-rikice a duniya china in ji jaridar ta wall street journal ta ƙara kutsawa cikin yankin gabas ta tsakiya wanda yake da arzikin man fetur da yawa a matsayinta na ƙasar farko wacce ta tafi sauran ƙasashen duniya shan mai da sarrafa shi sai dai kuma a lokaci ɗaya tasirin nata yana ƙara ƙaruwa da kuma ƙara ƙarfi a fuskar diflomasiya. ta da cewa amurka ce ta daɗe tana da tasiri a cikin wannan yankin na gaba ta tsakiya fiye da dukkanin sauran ƙasashe sai dai kuma an waye gari yanzu china ce take da ƙarfin tattalin arziki mafi ƙarfi a duniya kuma diflomasiyar ta ma tana yin to wata kafar watsa labaru ta amurka wacce ita ma ta tofa albarkacin bakinta akan abin da ya faru ita ce tashar talbijin din nan mai ra'ayin 'yan mazan jiya ta fox news tashar talbijin din ta bugar rahoton ke cewa rawar da amurka take takawa a siyasar waje ya fara raguwa ne tun harin 11 ga watan satumba har zuwa lokacin gwamnatin donald trump shafin wannan tashar talabijin ɗin ta fox ya ambato wani tsohon jami'in diflomasiyar amurka charles freeman yana cewa idan ka bar wani wuri ya zama fayau to za a samu wanda zai cike shi wannan shine abin da ya faru da siyasar amurka a cikin gaba ta tsakiya hakanan kuma ya jaddada cewa abin da ya faru ci gaba ne gagarumi har ila yau ya kuma ce wannan rawar da china ta taka tana nuni da cewa ana samun sauyi a fagen siyasar duniya da ke nuni da yadda gwamnatin ta cana ta yanzu take ƙara shiga cikin gabas ta tsakiya sai dai tsohon jami'in diplomasai ta amurka ya ce abinda cana take yi baya nufin tana son kawar da amurka da gabas ta tsakiya tana son samar da yanayi ne wanda shine zai zama mafi inganci. to wata jarida ta amurka da ta yi magana ita ma a kan wannan batu shine mujallar nan ta new york times da ta ce yarjejeniyar da aka kulla tsakanin tehran da riyadh koma baya ne mai girma ga manufofin washington jaridar ta ce abin da ƙasar china ɗin ta yi yana nuni ne da yadda take ƙara kutsawa cikin gabar ta tsakiya domin tana son tabbatar da kanta a matsayin mai ƙarfin diflomasiyya. rahoton ya kuma ce yanzu an waye gari ƙasashen da suke cikin wannan yankin suna kallon cana ba wai a matsayin abokiyar kasuwanci mai ƙarfi kaɗai ba a suna kallonta a matsayin wacce za ta iya taka gagarumin rawa a fagen diflomasiya jarida ta ce abin da ya faru wani gagarumin ci gaba ne sannan kuma da juyi wanda za a daɗe ba a tunanin cewa hakan za ta faru ba kuma wani sauyi ne wanda ya ba wa duniya mamaki har ila wannan jaridar ta ce a da ana ɗaukar amurka a matsayi ta ce wacce take taka rawa mafi girma a cikin wannan yanki na gabata tsakiya to yanzu dai gashi china tana neman kuɗe su ta mai da su gefe kamar da jaridar ta faɗa ce 'yan china sun mai da kansu zuwa wasu masu taka gagarumar rawa ba a cikin wannan yanki ba hadda ma a duniya baki ɗaya wannan ya sa haramtacce ƙasar isra'ila tana tambaye kanta to ko ina ne matsayarta ita kuma bayan da aka samu fahimtar juna tsakanin saudiya da iran kamar da jaridar ta new york times ta ambata jaridar ta ambato wani jami'i a cibiyar nan ta bincike a kan siyasa gaba ta tsakiya wato amy hawthorne wanda yake cewa babu wata hanya da za a iya samun nasara a kan cana bisa la'akari da wannan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin tehran da kuma riyadh da sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirinmu ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna ga yadda kudu a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. yanzu kuma sai shirin na gaba shirin nan na muryoyin masu saurare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 batun taimako da zai kawo mana kan harkar yakar ta'addanci a nan kasar mu Niger mun gode mun gode kuma muna fata za su janye duka sojojin su domin su kai can kasar su mu kuma muna kira ga idan har taimako za su kawo mana su kawo mana taimako na makamai domin a bawa jami'an tsaron na Niger kuma muna kira ga mai girma shugaban kasa ya wadata jami'an tsaron mu da makamai na zamani domin su yaƙi wannan ta'addancin da ke damun al'umma na cikin Niger Allah kawo mana domin zaman lafiya a kasashen mu na Afirka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo Iran gidan rediyon musulunci barka da wannan lokaci mai magana dai Usman Sani Autan Almajirai da ke karamar hukumar Dawakin Tofa jihar Kano, Najeriya. Na so ku ban dama in jajantawa 'yan jihar Jigawa musamman karamar hukumar Jahun bisa ibtila'in da ya fada musu na gobara inda aka yi asarar dukiyoyi da hauransu. Muna fata Allah ya wangiji ya maida musu da alkhairi. Allah kuma ya taƙaita. Allah ya kiyaye gaba. Mai magana naku ne har kullum mai sauraron ku wato Usman Sani Autan Almajirai karamar hukumar Dawakin Tofa jihar Kano. Ku tashi lafiya biyu with it. sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan yi tsokaci ga gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar musamman ma tsokacin da zan yi shine a abin da 'yan kasuwa suka saba na ƙasa ta jamhuriyar nijar duk a ko yaushe sai an ga watan ramadan ya taho wata mai daraja watan da ya kamata a taimaki al'umma musulmi kuma kashi ne sai an gan shi duk wani kayan masarufi ake kara mashi kuɗi kenan da allah da annabi gwamnati ta duba wannan lamarin ta gani ta yi abin da ya dace saboda a koda yaushe in aka ce wata ramadan ya taho kayan masarufi komi sai an kara mashi kuɗi kuma da matsala ta ruwan sha duk da magarin wasu unguwanni duk in aka ce watan azumi na ramadan ya zo matsalar wuyan ruwan sha ake kenan a duba a gani wanda ya wunin ya rataya a kansu mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu e, jamhuriyar musulunci radiyon tehran ina muku fatan alkhairi insha Allah yau tsokaci na zan yi shi ne akan yarjejeniya da ake sa da ƙasar Iran da Saudi Arabia to mu abin da muke gani nautsin kaye da tunani na wanda Allah ya bani lalle Saudi Arabia tabbas hakikanin gaskiya idan aka haɗa kai tsakanin Saudi Arabia da ƙasar Iran to musulmi za su samu ɗaukaka amman da cewa akwai wani abu tabbas da ƙasar iran kada ta yi hamzari kada ta yi azarbaɓi a kan lamarin wannan yarjejeniya da za a yi tunda ƙasar saudi arabia e eh, hakikanin gaskiya turawa suna son su mamaye mana ita kuma duk mai hankali yana da tunani da tsinkaye yana ganin tukawa da ake ma ita kanta ƙasar saudi arabia wato ƙasa ce wadda take yanzu abubuwa duka sai a hankali ba irin da wadda ainihi aka santa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio hiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu amari bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da ƙari trezere general na kwamiti na masu kira da shurare na afirka gaba daya to yau bisa ga tsokakin da zamu yi eh muna kira ga duka musulmai 'yan kasuwa duka yau ga bako yana zagowa saboda allah da annabi kaya musamman kaya ya ɗanye da allah ka a yi kaya ɗaukaka su neman lada ana yi ya kamata a rage ma kaya kaya na miya da kaya dai haka dai wanda ake alhama da su a rage musu kuɗi ba kara ba ake yi ba muna kira gashi kuma musamman gwamnati ɗauki mataki bisa kan 'yan kasuwa kasu gallaza ma talakoki dama ga shi tsaduwa tsadar rayuwa ya yi katuto cikin ƙasar mu ta nijar to muna kira ga gwamnati ya ɗauki mataki sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da ƙari sulozere general na masu kira da shurare na afirka gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Murya sashi Hausa murya Iraq. Mai magana Aliyu Nasarawa kwamit ɗin Garma. Wakili na kwamitin amantattu na Radio masu na Afirka wakila na jihar Tawa. Eh yan uwa abinda muka jin labari ko an haɗi ma cewa an ɗage zaɓe na Najeriya asibiti wannan sai wata asibiti mai kyau wato sai mu ce Allah ya sa shirya alheri na. Allah ya sa jinkirin wannan shi ya zama alkhairi shi ya zama hukuma ta aina ya kasance ta zandar darasi akan zaben da an kai baya na ƙorafi da an kai to Allah ya sa shi na mai alkhairi Allah shi ka kwanci hankali wannan zaɓe a yi shi lafiya a gare shi lami lafiya gabaki ɗaya. Sashin Hausa na Radio Iran mai muku magana alkasum ne daga nan Agadez jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin mambarorin ƙungiya ta masu kira da saurare na yankin Afirka. A yau na shigo shirin ina so in bada ra'ayina saman wannan baka siyasa wadda kasar Isra'ila da ƙasar Amurka suke ma Falasɗinawa kuma musamman ma mu ce ko kuma mu ce siyasar da suke ma musulman duniya to ku musulmi ya ci a ce ku gane ku da kuke son wa'annan kasashe ku ci gaba da ma'amala da su musamman ma kasar amurka to ku dubi kan siyasar da kasar eh, isra'ila take yi amma majalisar ɗinkin duniya a kullum sai dai ta ce kasar isra'ila tana da damar ta kare kanta to su kuma an su kasashe kenan ba su da damar su kare kansu saboda don su suna musulmi wannan abu da kasashen gaskiya isra'ila take yi da ƙasar amurka da take ɗane mata gindi wannan wallahi yana buɗe sabon babi na rikicin duniya saboda ba yiwa a ce shi kullum musulmi in an taɓa shi iya ce mai da martani sai ya zama wani abu na manaƙisa ba gaskiya ba ne wannan abu muna son musulmin duniya su gane cewa musulunci yana da dama wadda allah ya bashi wadda kowace ƙasa a duniya take da dama ta yi mu'amala da kowace ƙasa ko kuma kowace ƙasa tana da damar ta kare kanta musamman ma idan ana mata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 Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To yanzu ga shirin nan na Afirka a yau.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 da matsayin kusancin da aka fara samu a tsakanin hukumomin Nijar da na Mali waɗanda a baya ba sa ga shi sakamakon juyin mulkin da soji suka yi a ƙasar ta Mali. Ziyarar da babban hafsan hafsoshin sojin Nijar ya kai Mali ita ce ta tado wannan muhawara. Hassan barka ne ke muku sallama da fatan za a kasance a tare da mu. To marilla a ƙarshen makon jiya ne babban hafsan hafsoshin sojan jamhuriyar Nijar janar Salifu Modi ya kai wata ziyara a Bamako inda ya tattauna da hukumomin Mali a cigaba da neman hanyoyin murkushe matsalolin ta'addancin da suka addabi kasashen Sahel. Nijar da Mali dai sun jima ba sa ga maciji da juna tun bayan da soji suka kifar da mulkin soji. To domin tattauna wannan batun mun gayyato muna da malam na Yunsa Jimarau sakataren kungiyar farar hula ta MPCR a Nijar. kana kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum a yankin inda da farko na fara da tambayar sa kan yadda ya ji da ziyarar ta babban hafsan hafsoshin sojin kasar ta nishar janar salifu modi a kasar ta mali lalle shugaban hafsan sojoji namu na jamhuriyar nijar ya kai ziyara a kasar mali a wani lokaci wanda kowa ma bai tsammaha watakila ana iya wannan ganawa to a matsayin mu na 'yan nijar makwabtan mali wanda harkar tsaro ta sha makai duka mu duka mun yi murna mun yi na'am da wannan ziyara da hafsan sojan ƙasar murjan Nijar ya kai a Mali ya gana da shugabannin ta saboda zancen tsaro. Kenan wani ruɗe-ruɗe wani jita-jita shi da ake tsammawa ƙasanmu da ƙasar Mali ba su ga kare ga Musa to kun gani harkar tsaro inda take kan ƙasashe ko da ma ya kasance shiga ne ba su iya gane ma juna amma kaga soja sun sa an ɗan gusanto da ƙawahuwa an fara magana. ko za iya cewa wannan zai iya kawo ƙarshen kikikakar da aka jima ana yi eh, tsakanin ƙasashen biyu musamman akan abin da ya shafi kamar wato yaƙi da ta'addanci wanda har ya kai ga mali ta fice daga cikin ƙungiyar g sahel a ah, dole ne kowa ya yi gehen shi ya ɗanɗana ya shi da babu daɗi kenan bai iya yiwuwa cikin yakin na ta'addanci abin da shi ƙasashe dama a ce kai kaɗai kada in murƙushe shi bai yiwuwa in ka kenan yau kowa ya gane sai da haɗin gwiwa wancan idan an ka haɗa ƙarfe da ƙarfi ake iya samun a murƙushe wannan ta'addanci lalle mun jima muka so a yi wannan ganawa ba a samu akai ta ba amma alhamdulillah an samu an yi shi yau a ɗaukar matakai tsari saboda in ka ɗauka nan da najeriya akwai matakai gare mu da chadi akwai matakai gare mu da burkina faso akwai matakai gare mu to ɗan ƙiƙa kaɗin tsakanin shugabin mu yasa ba a ɗauki matakai ba a wajen mali ko da dai mu a jangon nijar sojojin mu suna wajen iyaka mu tsakanin da mali amma ita mali ce babu soje ta bar 'yan ta'adda kawai su kaɗai cikin daji sun cin karen sababbaka. baka kamar za a cewa yanzu kasashen sun gane cewa sai da haɗaka a tsakanin su ne za su iya shawo kan matsalolin tsaro da ke addabar su lalle gaskiya ne wani lokaci kowa ya hau ɗan tudun shi ya yi tsaye ya yi famin jaki yana kallon wancan to mu da muka gane talaka mana wahala mun ka shida mu shugabin ne mu ma'anar jangurin nijar dole ne hu ƙasan mali da ƙasar mu ta nijar sai an gana saboda iyaka gare mu kusan kilomita 800 'yan ta'addan mafi yawa suna hutumin daga mali zonan su buga ƙasanmu kuma su yi gudu su ta yi saboda wani lokaci ya kamata a gaya mutane abin yadda yake babu hukuma arewacin shi yasa yin ta'addanci a nan ƙasanmu ya ɗan gurgunta saboda duk kokarin da muka yi Nijar idan Mali ba ta yi katar-katar ba har ba ta bada. Akwai masu cewa kamar rarrabuwar kai haka tsakanin kasashen yankin yana amfanar da kamar su gungun kungiyoyin da ke dauke da makamai a yankin domin wata dama ce gare su na yadda za su ci su babu baka a wannan yankin. Eh, kamar me zaka ce game da hakan? Wannan tabbas ne. wannan gaskiya ce saboda rashin gane ma hukumomi mu tsakaninsu surtu zawo wanga su suka juyin mulki a mali asa 'yan ta'adda sun samu daji sun yi samammai sun yi fafakire ma inda mutane na ce maka a gaya mu juna gaskiya ita ƙasar maliwa duk abin da arewanta babu hukuma babu wani soji 'yan ta'adda ne annan suke yaƙi tsakaninsu kuma su kai sauran ƙasashe hari wasu duk harin da ake kamo na ƙasar nijar mafi yawa daga arewacin mali ne wannan 'yan ta'adda ke shigowa su bigi mutane nan su kwashi dukiya kuma sai shugin mali da ita saboda ba mai taron su can don babu hukuma yau wannan ganawa da aka yi wannan gane majuna da aka yi idan aka ɗauki ƙwararren matakai mali ta buga can mun ka buga can ko ka gangaro na mun ka bige ko muka gangara can an ka bige nake tsama wani 'yan ta'adda kowa zai jin su zama tarihi kwanan ga. Wannan ziyarar ta babban hafsan sojoji na jamhuriyar Nijar ta zo ne a ɗan lokaci kaɗan bayan da sojojin Faransa suka gama ficewa a Burkina Faso bayan kuma da can dama sun wuce daga Mali. Shin za iya cewa kamar kasashen sun gano cewa kamar irin wannan haɗakar ita ce ya kamata a ce sun yi su maimakon dogaro da sojojin kasashen ƙetare. Dama wani lokaci mun kwatanta mu mutane bai yiwuwa wani ya taso daga wata duniya shi zo ya ce zai kawo muku yaƙi cikin ƙasashen ku. mu ne ya kamata mu kama juna da soja mu da mu wannan abu da shahe mu mu yaƙe shi gaba ɗaya in da haka nan ba ƙasashen mu ɓacewa za su yi nan da lokaci kaɗan nan kenan wannan sojawan faransa da kake gani a koro su daga mali a koro su daga burkina nan ma nijar da kaga zamana suke watakila su ma suna jiran yau ko gobe a kore su saboda ko munan mun ce ba mu ga amfanin kuturu a bariki ba saboda an ce an zo a kama yakin ta'addanci kusan shekara goma sha biyu sha uku mali nan kusan shekara takwas a samu yo har yanzu abin kamari ne yake kenan su tafiya su mu maido hulla ta kaki ne tsakaninmu da ƙasashen gana mu mu dogara bisa kan su za mu mu ba su makamai mu ba su kayan aiki mu ba su goyon baya mu yaƙi wannan ta'addanci inda ma watakila ba su nan da wannan ta'addanci mun kare su saboda mu na niger da na mali na faso na Najeriya tarihi gare mu kowa san tarihin su. Me ya kamata a ce yanzu kasashen yankin nan na G5 Sahel duk cewa dai Mali ba ta ciki ya kamata su yi domin su tunkari wannan matsala ta tsaro a tsakanin su. A dole ne kowa ya yi gehen shi ya ɗanɗana ya shi da babu daɗi. Kenan bai iya yiwuwa cikin yakin na ta'addanci abin da shi kasashe dama a ce kai kaɗai kada murkushe shi bai yiwa in ka kenan yau kowa ya gane sai da haɗin gwiwa wancan idan an ka haɗa ƙarfe da ƙarfi ake iya samun a murƙushe wannan ta'addanci lalle mun jima muka so a yi wannan ganawa ba a samu akai ta ba amma alhamdulillah an samu an yi shi yau a ɗaukar matakai saboda in ka ɗauka nan da najeriya akwai matakai gare mu da chadi akwai matakai gare mu da burkina faso akwai matakai gare mu to dan kika kadin tsakanin shugabin mu yasa ba dauki matakai ba a wajen mali ko da dai mu a jangudin nijar sojojin mu suna wajen iyaka mu tsakanin da mali amma ita mali ce babu soje ta bar 'yan ta'adda kawai su kaɗai cikin daji sun cin karen sa babbaka malam na yunsa jimrau kenan sakataren kungiyar farar hula ta mpcr a niger kana wani mai shari kan lamuran yau da kullum a yankin bari mu karkare da wata ziyarar wace shugaban Nijar Muhammad Bazoum ya kai a kasar Benin a cikin makon nan inda bangarorin suka tattauna kan batutuwan da suka hada har da na sha'anin rashin tsaro da ke barazana wa yankin. jamhuriyar benin na fuskantar karin barazanar tsaro akan iyakokinta a cikin watannin da suka gabata musamman a yankin arewa maso yammacin kasar da ta yi iyaka da burkina faso a ranar 11 ga watan yuli na shekarar da ta gabata ne kasashen suka sanya hannu a wata na musayar bayanai da taimakon juna wajen sanya ido da kuma gudanar da santarin haɗin gwiwa a tsakaninsu har ila yau shugabannin kasashen biyu patrice talon da bazum muhammad sun tattauna a game da aikin shimfiɗa bututun mai da ya tashi daga nijar zuwa gabar ruwan kwatano da dai sauran batutuwan da suka shafi tattalin arziki da kuma zamantakewa tsakanin al'ummomin kasashen biyu shugabannin biyu sun mai da hankali kan karfafa alakar haɗin gwiwar tattalin arziki da samar da ababen more rayuwa da kuma karfafa matakan tsaro ta dalilin kusancin yankunan biyu daga karshe shugaba muhammad bazoum da takwaransa patrice talon sun taɓo batun tsarin aikin yarjejeniyar yankin nijar da kuma benin da irinsa ne na farko da za a saka sefa miliyan dubu da takwas da kuma mahimmin batun tashar butun fitar da man fetur daga nijar zuwa benin wanda shine mafi tsayi a afirka wanda zai kwashi danyen mai na nijar daga agadem zuwa gabar ruwa ta semikabre shugabannin biyu sun yi imanin cewa wannan babban aikin zai inga tattalin arzikin kasashen biyu ta hanyar samar da dubban ayyukan yi a lokacin ayyukan da kuma bayan su to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. koma ga shirin nan na mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillah Rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da bakwai a cikin darasin namu na yau za ku ji cewa Muhammad wanda ya haɗu da wani ɗan ƙasar Italiya a makon da ya gabata ya ga wani littafi a wajensa na koyon harshen farisanci wanda 'yan kasashen waje ke amfani da shi a iran ya kuma bukaci sanin wurin da ake buga wannan littafi ya shaida masu cewa a babbar cibiyar kanun ta koyan yaren farisanci ne ake buga wannan littafi kuma a can ne ake da azuzuwan koyar da shi saboda haka muhammad bai wata wata ba sai tattaki zuwa babban ginin wannan cibiya domin ƙara samun haske daga mutanen da suke gudanar da ayyuka na koyar da harshen farisanci da buga littafin farisancin a wannan cibiya sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma wata ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan cibiya amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. خوش آمد سنه دا زوا من کمک می کنم نی اینا تیمکو من می توانم کمک کنم نی اینا ایا تیمکاوا دانشجو دالبی ادبیات فارسی ادبیان چی؟ من آشنا می شوم نی اینا سنن من می خواهم آشنا بشوم نی اینا سن انزما می مسنیا شما می آید کی کنا زوا شما دوست دارید بیایید کی کنا سن کزو آموزش کویو چگونه یا یا کلاس اجی ویژه نمسمم داریم منادا شما یاد میگیرید کی کنا کوین شما میخواهید یاد بگیرید کی کنا سن کویا شما می توانید یاد بگیرید کی کنا ایا کویو من یاد میگیرم نی اینا کویان من میخواهم یاد بگیرم نی اینا سن کویی دستور زبان فارسی قاعدر هرشن فارسنچی گفتگو تتوناوا خواندن کرنتاوا نوشتن روبوتاوا همه چیز کومه مختلف دبن دبن او تولید کرده است ایتا تنا سامروه. خوب است دکو متنوع دبن دبن بیشتر از سمده چهل اربعین فرهنگ لغت کاموس نا کلمومی بسیار دیوه مناسب وندا یا من میخرم نی زن سیا من میتوانم بخرم نی زن ایا سی شما میخرید کی کنا سی شما می توانید بخرید kai kana iya saye. To madalla, to banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma matar da ya samu a wannan cibiya ta koyon harshen Farisanci, inda Muhammad ya fare mata sallama kamar haka. سلام خانوم سلام خوش آمدید می توانم به شما کمک کنم؟ من دانشجوی ادبیات فارسی هستم می خواهم با بخش فارسی کانون آشنا شوم دوست دارید به کلاس های آموزش فارسی بیایید؟ کلاس های فارسی چگونه است؟ ما برای هر دانشجو یک کلاس ویژه داریم. شما چه چیزی می خواهید یاد بگیرید؟ می خواهم دستور زبان فارسی، گفتگو، خواندن و نوشتن را یاد بگیرم. شما می توانید در کلاس های فارسی همه چیز یاد بگیرید. ما کتاب ها و کلاس های مختلفی داریم. این کتاب ها چگونه است؟ ما برای خواندن دستور زبان و گفتگو کتاب های مختلفی داریم. این کتاب ها را کانون تولید کرده است. خوب است. پس کتاب های شما متنوع است. بله، کانون زبان ایران بیشتر از چهل کتاب دارد. این هم یک فرهنگ لغت است. این فرهنگ لغت بسیار مناسب است. می توانم آن را بخرم؟ بله، کتاب ها و سیدی ها و فرهنگ لغت را می توانید بخرید. تو مدلا، تو انزو کما سی اصراری ونن تتونا و کما جتا تا دا پسر تا ا کن هرشن حوصا. موسیقی سلام خانوم سلام علیکم ملما سلام خوش آمدید می توانم به شما کمک کنم؟ علیکم السلام سند زوا زن یا تیم مکا من دانشجوی ادبیات فارسی هستم نی دالبین ادبین پرسنشینی نی خواهم با بخش فارسی کانون آشنا شوم. ina son in samu masaniya دا ɓangaren دوست دارید به کلاس های آموزش فارسی بیایید؟ کنا سن کزو اجن کوین پارسنچی نه؟ کلاس های فارسی چگونه است؟ پارسنچی یا سکی ما برای هر دانشجو یک کلاس ویژه داریم. شما چه چیزی می خواهید یاد بگیرید؟ گا کوونه دالیبی منا دا اجی نمسمم. کی می که سو؟ میخواهم دستور زبان فارسی گفتگو خواندن و نوشتن را یاد بگیرم نی اینا سن این کویی قاعده یارن فارسنچی tattaunawa rubutawa دکوما kuma کرنتاوا شما می توانید در کلاس های فارسی همه چیز یاد بگیرید. ما کتاب ها و کلاس های مختلفی داریم. کی کنا ایا کویان کومی ا ازوزوان پارسنچی. مو منا دا littafai دا azuzuwa دبن این کتاب ها چگونه است؟ waɗannan littafai ya suke? ما برای خواندن دستور زبان و گفتگو کتاب های مختلفی داریم. این کتاب ها را کانون تولید کرده است. مو من دا لطفه و کرانتاوا قایدوجین یاره دا کما تتوناوا لطفه دبن دبن waɗannan چی cibiyar koren یاره تا kanun ce ke samar da su. خوب است. پس کتاب های شما متنوع است. دکیو کنن کو ایری ایری نه. بله، کانون زبان ایران بیشتر از چهل کتاب دارد. این هم یک فرهنگ لغت است. ای چی بیر کوین یاری تا کانون ایران تنا دا لطفی سما دا عربا این وانا ما وانی کامس دن کلمو نی. این فرهنگ لغت بسیار مناسب است. می توانم آن را بخرم؟ wannan kamus ɗin kalmomi ya dace kwarai. Ni zan iya sayansa? Bale, کتاب ها و سیدی ها و فرهنگ لغت را می توانید بخرید. kana iya sayan littafai da fayafan cd da kuma kamus na kalmomi. To madalla to jama'a masu ware yakacin abin da zamu iya kamo kenan a cikin shirin namu na yau. To amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin ne Abdullahi Salo Katsina da jagorance gabatarwa ke muku fata alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. To nan ma kawo shirin nan baki da makafin mun kwana da ku sai mun sake da sosai da gaskiyar labaran da aka saurara. hannayen jari a kasuwannin turai sun faɗi sakamakon durkushewar bankin sbb a amurka jam'iyyar pdp a najeriya ta janye karar da ta shigar ta neman inec ta ba su damar duba kayan da aka yi amfani da su a zaben shugaban ƙasar. rasha na yunkurin sasanta siriya da kuma Turkiyya. to da wannan zamu kai kare sai Allah ya kama sha anjima da rana za a ji mu dauke da wannan shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya